suratul infitar sura ce makiyya kuma ita ce sura ta 80 tana kunshe da ayoyi yasa bisa kaji tana kunshe da ayoyi goma sha tara muna roƙon ubangiji ta ala ya bamu ikon karanta wani sashi na cikin ta ko mun kadantun sa me Allah ce Allahu rahmanur rahim السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا أنت انفطرت في لكم دي انشقت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وفتحت السماء فكانت أبوابا أنا سأنفصل أبوابا متى تدعك معنى وأنا من دس انفصل جولاك إذا السماء وتؤنسي انفطرت تتلتاجي كوتا بجودي ملائكو سكسوكا وإذا الكواكب انتفرت in tasarat shine in kadarat wa idan nujumun kadarat a can domin alkawakib sune annujum in kadarat a can shine in tasarat a nan gurin sun faɗo ƙasa kenan wa idan biharu fujirat idan tekuna fujirat wato aka tuka su da ruwa kamar yadda kan muka ce idan biharu sujirat kaga ɗaya daga cikin ma'anonin kenan bayan an tuka su da ruwan ruwan ya garwaye da juna sannan kuma sai a kone ya zanto an kafar da shi wa idan quburu bu'thirat idan kaburbura bu'thirat aka birkice su domin kasance ba a sarfin a kana nufin ka kifar da abu ko ka birkice shi za a birkice kabari kowa da ke cike fito aliman nafsun ma kaddama do akkarat a wannan lokaci rai ta san me ta gabatar ko mai dai jinkiri ta gabatar ba ran dan adam sai ce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين السبيل يعلمون ما تفعلون يا أيها الإنسان يا كيدن أدم ما غرك منين يروحيك بربك الكريم كيالي أبنجدين كمي كرمسي shi Allah ɗin yana da karamci amma kuma ka yin abin karamcin su zai shafe ka to menene ya ruɗe ka har ka guje wa mai karamci ka makalkalewa wanda baya da karamci duniya ba ta da karamci haka duk wani dan adam dan uwanka ba ya da karamci idan an kwatanta da karamcin ubangiji an gane ko allazi khalaqaka wanda shine ya halicce ka fa sawwaka ya daidaita halittar ka fa adalak kuma ya shirya ka inna khalaqal insana fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun daidaituwa fi ayi suratin ma a cikin dukkan surar da ya ga dama dogo gajere fari baki wankan tarwada rakka baka ya hawar da kai yadda ya so ba kai yadda ka so ba kalla ku bari bal ku kazzibuna biddin ko yan adam kuna cewa, ko kuna karyata sakamako wa inna alaikum lahafizin tare cewa akwai masu kiyayewa a kanku kiraman masu girma da mutunci katibina marubuta sune mala'ikun da suke rubuta ayyukan mutane ya'lamuna ta tafa'alun suna da cikakkiyar masaniyar me kuke aikata wa na abara na fi na'im wa innal fujjara la fi jahim yaslawnaha yawmad din wa ma hum 'anha innal abrara lallai bayi masu da'a lafi na'im su kan suna cikin ni'ima Allah ta mu cikin su wa innal fujjara amma bayi da suke da fajirci da ayyuka na barna lafi jahim suna cikin wuta Allah tsare mu yaslaunaha za su shige ta shine yaslaunaha ayyudkhulunaha yawmaddin a ranar hisabi ranar sakamako wa ma hum anha bi ba su zanto masu tashi ko fakowa ga barinta ba dole sai sun je wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai abin da ake kira ranar sakamako thumma ma adraka sannan dai me ya sanar sheka ma yawmuddin abin da ake kira ranar sakamako sai ce يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا رانا تاسو كياما ita ce ranar da wata rai za ta mallaka rai wani abu ba wani wanda zai ce zai tsaya ma a gaban Allah sai imani da kai sai kuma aiki na gari wal amru yawma idhil lillah al'amari gaba daya a wannan rana ya tabbata ne ga hannun Allah kike da zartarsa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana